الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda a bisa ga baiwarsa ya ba mu ikon sake haduwa a wannan masallaci da yake na aikon kwatas a shiyar bado cikin babban birnin sokoto saboda mu ci gaba da karatu a cikin littafin mai albarka wanda shine a khata'ul musallin na muhammad siddiq ilmin shawi rahimahullahu ta'ala kamar wadda aka saba darasinmu da na gabata shine darasi na saba'in da uku kuma wannan darasin namu na saba'in da uku ya dakata ne a shayi na ɗari da talatin da hudu ma'ana warkon shayin inda muka hito bayani ne dangane da abin da ya shayi kurakuran masallata dangane da sallar idi ga masu biya da masu jagorancin sallah mun ji abubuwan da malam ya ambata na kurakurai waɗanda ke akwai saɓani da waɗanda ma babu saɓani inda ƙarewar wurin da muka dakata shine bayanin matsalar da ke akwai saɓani game da harkar sallar idi musamman kutuba da limamai suke yi a ranar idi inda za a samu liman sai ya zauna ga hudu ba amma babu wata ruwaya tabbatatta da ta tabbatar da cewa liman zai zauna ila kawai abin ya koma kawai a ta'ahud wani abu da aka saba da shi kuma za ka ga har yawa gobe haka ne insha Allah subhanahu wa ta'ala wannan darasin namu na saba'in da hudu zai fara a farkon shayi na ɗari da talatin da hudu wurin da malam ya yi bayani cewa a haɗa'uhun fi ƙiyamin lai bayanin kurakuran masallata dangane da abin da ya shayi sallah da ake yi cikin dare tsayuwar dare na ɗaya daga cikin kurakuran masallata dangane da ita wannan sallah ta ƙiyamun lail tarku ƙiyamin lail barin tsayuwa cikin dare wannan kuskure ne ya zama mu zauna ba mu tashi wani ɗan yankin dare mu yi ibada dangane da abin da ya shayi ƙiyamun lail illa kowa zai diba ya ga me gwargwadon abin da ya iyawa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wanda ya san cewa raka'a biyu a bakin abin da ya iyawa shi kenan sai ya tsaya bakin raka biyu din in ya yi ya tsaya a kansu mai iya hudu mai iya shidda mai iya goma saboda mutum ya rayu Allah ya raya shi duk daren Allah sai ya yi ƙiyamun laili amma na raka'a biyu kawai har Allah ya karbi rayuwa ta yana bisa ga wannan tsarin ya yi alkhairi bisa ga ya zama yana yin a goma kullum amma da ya yi shekara goma ya bari e ɗorewa abdallal amali ilallah in ji uwar mumine da ta kawo hadisi a duwamaha wa in ƙalla mafi soyuwar ayyuka a wurin Allah waɗanda Allah ya yi su waɗanda aka ɗore ana yi komi ƙaramci malam ya ce ta raka kafirun minal musallin da yawa daga cikin masu sallah sun bar ƙiyamun lai tsayuwa cikin dare kamar an yi tambaya ga malam to me haifar da wannan a samu masallata gungu masu yawa amma kuma ba su tashi cikin dare su yi nafila komai kankancinta me amma wari sai ce ta sa'ulan biya saboda kawai sake game da ita sallar sun yi tasahuli babu kula ballantana a yi wa bi fadliha haka kuma dan sun yi tasahuli sun yi sake da irin falalar da take da kuma nan za ga mai yawan mawada an ƙwaro mu mutum zai zo ya zauna teburin mai shayi ya ɗau lokaci mai tsawo bayan ya sha shayi ya yi hira mintuna da yawa kama ya koma wurin kwantawa wannan nafilar da zai yi ko raka hudu biyu shida har zuwa goma sai ga sun zama mai wata irin wahala cika da abu da yin kwanta sai can ƙarshen dare ta ya lada na farka kuma za ga in an kwanta farkawa na da wuya wa qad raggaba an-nabiy sallallahu raggaba an sallallahu alaihi wa sallam annabi ya kwadaita wa qad raggaba an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci tabbata a gare sa ya kwadaita bi salati qiyamil layl a cikin sallah ta tsawuwa a cikin dare annabi ya kwadaita shi mu game da mai sallah cikin dare fa an abi ta an karbo daga abi huraira radiyallahu an Allah ya ƙara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala annabi tsira da aminci su tabbata a gare sa ya ce ya qaudu ya aqidu shaytan yana yin ƙulli. ala qafiyati ra'si ahadikum a can ƙarshen ƙiyar ɗan uwanku kamar can baya dama dai suna nasu gashin na da tsawo da namu can ƙarshe sai shekai ya zo ya yi kulli can ƙarshen kan mutum ya za ruwa nama idan mutum ya riga ya yi kwana sai shekai ya zo ya kulli shi talata hukadin kulli uku ya zai zirba ala kulli uqda zai sanya ko ya buga kowane kulli yana ce ma mai kwanan alaika lailun ɗawilun ga dare nan mai tsawoyi ta kwana ita ne mutum ya yi ta hansari yana kwana farkot ita kwana fahimistan kaba idan mutum ya farka ba zakar ya ambaci Allah ta'ala shi mutum lokacin da ya farka bayan shaidan ya yi ma da ya yi maka amma da tashinka sai ka ce الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور هذا كان بجاء الله كل لك ذا زوار ورولي واكينا كم إن هلت أقنا في كل غدا يوالولي يعني ككرا جوانا فإن توتا إذا يتاش يجيري على الله إن هلت أقنا في كل غدا يقوم ولي واه saura guda kenan fa in salla idan ya je salla in hallat aqra in hallat hu sai zama da kulle kullen sun warware kulla gaba ɗayanta ba ko ɗaya kulli uku da shi ɗan yayi ma ko wani ka samu damar warware shi to irin wanda ya samu ga dama fa asbaha sai ya waye gari shiɗan yana mai nishaɗi tsayibin naf yana mai daɗin rai Ma wata damuwa da tare da shi wa illa idan ko mutum yayin da ya farka daga baccinsa bai ambaci Allah ba sa'annan bai je alwala ba sa'annan bai je sallah ba dan ya samu waɗannan kulle-kullen da shi ɗan ya yi su warware in bai yi haka ba asbaha sai ya waye gari hadithan naf yana mai wato munin rayuwa ya zama ya tashi rayuwar shi babu daɗi kasalan kuma yana mai kasala sai ya tashi wannan wani duk bai jin daɗi da haka kenan wanda Allah ya ma muwafaka ko yaushe yana tashi yana ambatan Allah ya yi alwala yi sallah da asuba to ko shi zai tashi cikin daɗin wai amma mai irin wannan ɗabi'a na kwantawa ba tashi ba alwala ba sallah sai tashi cikin ɓacin rai sai tashi cikin damuwa sai tashi cikin kasala gashi ko ana cewa malam ali na man gizariya Allah ya mishi rahama wanda adibi ne ya yi rubuce-rubuce na a harshen hausa don gargaɗi da tsawatarwa yana cewa karka yarda da mai kasala mun abu ta gan jahala shi ka sa himma lala ce mutum mai son kamala ba zai bi maki zama ba duk wanda ka sun ya samu kamala to zai bi mai kokarin nacewa ga abubuwa kasala ba ta da wani tasiri shi yasa Allah ta'ala ya ja hankalin masu imani da shiya da imani da rana ta ƙarshe da ya aza musu yaƙi ku ci balla qitalu wa huwa qurun lakum ko Allah ya ce an wajabta muku ku yaki amma kuma ba ku so ta in ta kunu alamun, in kuna jin radadi in an sare ku kawai ya alamun, su ma aika yaran da za ku yi yaki da su suna jin radadi amma ku yi hisu wa tarjuna min Allah ko ma la yarjun kuna da fata da kauna wurin Allah abinda kafirai ba su da to ni an naka sala da haka kasala ba alheri tare da ita duk wanda ya yi imani da Allah da ranar lahira to kamata ya zama babu shi babu kasala ba cika tawowa da alkhairi ba wa an jabir radiyallahu an daga jabir Allah ya kara masa yadda qala jabir yace qala rasulullah manzon Allah yace sallallahu alaihi wa sallam as-salatu bil masjid as-salatu bil masjidil haram sallah a masallacin Allah mai alfarma bi mi ati alfin salatin daidai take da sallah dubu ɗari ga wani masallacin da duk ba shi ba a ganin zalika fadlullahi yu'ti man sha. ta ma ga su can wasu makka suke ko sallar ba su wallahi wani da yawan su wani bai sallah abin da kawai ka cewa juma'a ta ba ai shi komai bai yi ba juma'a ba wani ma ko juma'a bai yi wani za a tatta sallah har a kare yana ne shan sigari ga wa Allah ma mu muna nan muna bi da Allah shi kai mu can shi ko yana can inda inda baya take amma bai kula ba to haka Allah ya tsara abubuwa ya so kuma haka na manzon Allah ya wadi magana duk an yi sallah guda masallacin Allah mai alharma daidai take da sallah dubu ɗari ga wani masallacin da ba shi ba inda dai ba masallacin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ko kuma na can Qudus wanda a hannun Yahuda a yau wasalatu fi masjidi haza sallah a wannan masallaci na nawa in ji annabi sallallahu alaihi wasallam bi alfi salatin daidai yake da sallah dubu ma'ana in ka yi sallah guda a masallaci annabi sallallahu alaihi salama, sai an yi sallah dubu wani masallaci kamin ta kai gare shi ta gani ko ta ke kenan in dai Allah subhanahu ta'ala ya kaddari duk makida da makirci da masu makirci kai ko nawa ka ce haji yake to kai da tsada ga mai imani da Allah da ranar lahira don sallar da zai yi ta wuni guda a masallacin Allah to shekara nawa zai yi nan shekara nawa zai yi nan kamin ya kai gare ta dubu ɗari ba in kai a zuwa guda sai mu ci ya dubu ɗari ne to ai tali zai yi a gani ko don haka kuma dama wa kuruna wa yamkurullah wa kairin makirin suna ta makirci yau omicron gobe kaza duk da wasu kai karyar su hajjin nan dai da ba so sai an yi shi kwarai da izinin Allah duk din maki da su Allah kare ta zai abin ne ya koma komawa da ba so ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauke mana wannan damuwa to sai yace ya ce wasalatu bi masjidil aqsa sallah a masallacin iliya masallacin Kodas. ya hamsin mai ati salatin kaga shi ka bi musu sallah guda ciki ne daidai take da sallah ɗari biyar sai ka yi sallah ɗari biyar wani masallaci sannan ta zama daidai da masallacin kudus alhadin lukum annabi sallallahu alaihi sallam ya ce ba za ku bar in maku dalili ba ala umma huwa khairun min dalika kulli ga abin da duk yayi wanga abin na baiwa da falala da aka ambata raka'ataini yarka'uhuma ahadukum fi ardil jahad raka'a biyu da mutum zai tahiya can kasar da ake yaki wanda musulunci ya shar'anta mai cikakken sharadi irin da musulunci ba wanga yaki ne wanda da aka cewa yaki jihadi a tai a kashe mutane ba dalili mutum ya ce can wajen yaƙi ya raka a biyu duk ya yi daidai da wanga da bai wata ni'ima da aka ambata kaga wanda ya zai iske masallata na sallah ya kashe su ya yi kabbara wa ya girmama ba Allah ba a to wanda ka musulunci ya zo masallaci ya kashe musulmi kuma ya ce Allahu akbar to wani Allah na ya ka kira to kaga yana da watan abin da ya kawai kawai amma ba wai Allah ba don Allah bai kira zuwa ga are banna ba to wannan kenan ala adullukum annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zaki cewa ba za ku bari in maku dalili ba alama wa kairu min dalika kulli ga abin da yayi wannan alkhairi duka rak'atayn yarka'u ma ahadakum min jawfil layl to ka gani wa inda zaka tashi can tsakar dare kai raka biyu sai ya zama Allah ta san abin da za ka samu nan ba an ce eh, eh, eh, daidai take da dubu ɗari ba to wancan ba a waɗi ba kamar na azumi ne a li wa ana ajin zebe azumi na wani kuma ni zan yi sakamako a kan shi da haka gaskiya barin kiyamun laili da muke yi kure ne muna roƙon Allah ya tabbatar da dugadugan mu akan mu rika yi da sai malam ya ci gaba ya ce wa ana abdullah bin amr daga abdullah ya dan amr an nabi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam an annabi kira da aminci sabbata gare su yace bil jannati ghurfatun a cikin aljanna akwai wani bene yura zahiriha da ake ganin wajenta min ha daga ciki kamar gida na gilas amma ka ji gilas kaka gilas ba irin wanga namu ba wa batilaha min zahira daga waje ana ganin ciki babala Abu Malik al-Ash'ari sai baban Malik wanda a cikin kabilar Ash'ariya yace liman hiya ya Rasulullah ya manzo Allah wa hada wanga gida da ka ambata a aljanna wanda da ciki ana ganin wanda a waje da waje ana ganin wanda a ciki qala liman aqaba al-kalam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce na wanda ya dada magana wanda magana mai kyau wal kalimatu tayyibatu sadaqa ko can wani hadisi wa ata'ama ta'ama kuma ya ciyar da abinci ya ciyar da abinci don Allah wa bata qa'iman kuma ya kwana yana mai tsayuwa wannan su niyam su kuma mutane na nan na kwana to ka ga ayyuka guda uku suna da girma kuma suna da wuya ko kwarai da gaske magana mai kyau duk sadda za kai mai daɗi tana da wuya don shi dai yana kokarin kawo ma wasu wasi wanda ba zai sa ka tsaya ga magana mai kyau ba aka abinci a ciyar don Allah shi ma akwai lada kwarai gare shi. Za kuma ɗaiɗaiku ne duk da dai rayuwarmu da zamanin da muka kasance ciki ne sai ka yi nazari wani na za ka ba abinci kwarai wani ko an da shi an ce ga abinci anya ko an sa yana yi kwarai amma in ya zama ga mabukatan da an san su a yi a basu gaskiya akwai lada kwarai shi ma Allah bai ambaci sakamakon irin abin da zai basuwa ba za a yi ta renon abin har ya kai ninki ɗari bakwai har zuwa ninkin da babu iyaka. kwarai da gaske shi yasa kaga su larabawan nan kan gaskiya Allah ya musu muwafaka wajen ciyarwa a ba su jin nauyin ciyarwa kwarai karimci ma gaba ɗaya a kwarai da gaske wallahi mutane na masu karimci kwarai da gaske Ko ne bangare za su iya yi maka karimci kai tsaye ba su ganin wahalar wannan Allah ya hore musu shiya kuma kabirin an kabir kaka da kakanni tun lokacin jahiliyawa tun lokacin babu musulunci sai a samu mutum guda ya yanke agwagwa irin wagga eh, eh, agwagwa din ko kwakwakwa ko irin gis din ga ya akwai ta wancan lokacin tsuntsaye ne ya yanke ya da guda dubu ya soya su ya gayyaci mutane a ci haka kawai a gani ko haka har musuluncin yanzu za ka ga aka suke yi suna ta ciyarwa wanda Allah subhanahu wataala ya kai surin aji aikin aji sun gani wani an ba shi an ka ce karama ya ja to ya rama ni ni dawa da an ka ba shi ka za ta ce ana ce karama wai shi bai gane karama ba ba ana ana zai kyauta da ya ca wai ya ala irena ni ni dawa wai ya ala ya ca to ni ni dawa bale in irena wanda an ka ba abu a ina a ne Allah ya musu baiwa gaskiya hmm, Allah shi mu baiwa ta yadda mu ma za mu iya ba wasu mabukata ya yi bako ya ce kamo akwai a kotun kira ko rago ya yanke don saboda shi A kwarai da gaske duk da Qur'ani a yashi da haka ko? Kwarai da gaske. annabi ibrahim alayhi salam da suka zo wurin sa mala'iku ba azai baki na ba sai yasa da an haka maraki an ka soye an haka shi yace ala ta kulu da ya ga aje ba ko ce ba ku ci ba ce ai ku ci ba dan shi ma fa aujafa fi nafsihi khifa sai tsoro ya kama shi ga gasashen nama na karamar dabba mai daɗi ya ga wasu kula bai ce shin ba ku ci ka gani ko yawwa eh ka gani ne eh, wannan ya nuna gaskiya mutane ne masu karimci kuma wanda ya zauna cikin su ya dade zaka ga su suna koyi da irin wannan karimci to wannan kenan to wal ahadisu hadisai fi fadli qiyamil layli game da bayanin farala ta tsayewa cikin dare kasira suna da yawa malamai na hadisi sun kawo su wurare mabambanta tun jiddan akwai yawa kwarai aqalluhu rak'atayn wa akfaruhu tamaniya mafi karamci kai raka'a biyu to kaga duk da dai raka'a biyu Allah ya ce miki mutum yana yi ya ci nasara in kuma ya samu kai ga raka'a takwas sannan ga shafa'i da wutiri ya haɗa goma sha ɗaya kenan ko ya zan duk dare ya same su to lalle ko hakika Allah ya taimaka ya samu wani jari ya samu wata hizana wani akawun da zai rinka tara alkhairi ta haka kiyamun lail da ba mu yi babu shakka wato a kuri ne daga gare mu akwai buƙatar mu gyara Allah ya gyara mu kuri na biyu na masallata dangane da abin da ya shahi shi kiyamun lail almubalagha kai matuƙa fi kiyamin lail a cikin tsayuwar dare mutum ya kai matuƙa ya wahalar da kansa ya gaji yana yiwa bayan ya gama kiyamun lalle ya kwanta a yi asubahin ba da shi ba saboda ya kai matuƙa kaga ya yi asara ko kwarai da gaske babu abin da Allah ka sa a nemi kusanci zuwa gare shi da shi iri abin da ya fardanta to in ka bi na tuna ka ka rasa wanda aka fardanta ka gaba a ci nasara ba qala ibn al-jawzi ابن الجوزية رحمه الله الله يمشي وقد لبس إبليس وحقيقة شيطان يا ركتف على جماعة قوس جماعة من المتعبدين شكما سي شيطان يا ركتا وسكنكم جماعة نما سي فأكثروا من صلاة الليل سيذكر يتسلى الدليل wa fihim man yas'aruhu kulla daga cikin su akwai wanda zai rasa kwana cikin dare gaba ɗaya dare gaba zan bai kwana wa yafrahu bi qiyamil layl yana farin ciki da tashi sallah ta nafila cikin dare wa salatu du'a kuma yana farin ciki da sallar du'a afara min ma ya faru na irin yadda yake farin ciki liya da ilfara'in na ba da farilla ya yi farin cikin waɗancan bisa ga yin farilla to kaga kure na ko ya kai matuƙa wurin nafila amma kuma ya bar farilla Allah samma ya ƙa sannan ya yi kwana ga ya sa cikin ƙaus eh yana ya yi kwana ƙubailin fajr kusa da alfijir fatakutahu alfarida sai sallar farilla ta kubce mishi ya kwana na sallah an kawo kusan alfijir ya kwanta don ya gaji farilla ta kubce mai aw ya koma ko kuma ya tsayo fayata hayya ulaha sai ya yi tattali ko don ya tashi ya tattalin sallah wai ya ce bari ya dan kwanta sai da baya tashi shirya fatafuta fatafuta wal jama'a sai sallar jam'i ta kubce mishi ko da dai ya samu sallar to ya rasa jam'i aw isbihu kasranan ko ya waye gari yana mai kasala wala ya qadiru ala kas alal kasbi yayi sallah yayi sallah ya ki kwana cikin dare wajen nana makum subata to bai samu wannan hutun ba to da sai madadin ya je ya bido arzikin Allah to sai zama bai iyawa fala ya kadar ala al-kasbi li ailati bai iya samun iko don ya je ya bida da zai dau nauyin iyalinsa to kaga wannan qiyamul layl ta sa ya shiga cikin wani hali ko to gashi ko Allah subhanahu wataala yana cewa a wani wuri cikin littafinsa يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر Allah na nan ya sauƙaƙa muku ba wa shi ku yake iya yayi ba babu wani abu da Allah wahala wanda duk ya tsananta ma kansa to shi ya tsananta ma kansa wa amma shar'u amma abinda ya shafi shari'a fa inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci tabbata a gare sa ya ce inna li nafsika alayka haqqan rayuwarka tana da haƙƙi gare ka faƙon tashi kai sallah nan kwanta kai kwana kenan kada mutum ya yi tsaye ta sallah garin Allah ya waye ya wahala kai ne ko ya kai matuka a'a tashi sallah kwanta ya kwana ka ba rayuwarka haƙƙinta ko wa kana yaqul annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana cewa alaikum ina umarninku hadiyan qasidan ina horonku da shirya madaidaiciya wannan qasidan mu'tadila ina umarninku da shirya madaidaiciya ka kuce wuri ko alaka kanku fa innahu man yushaddu duk wanda ya tsananta ma kansa yushadda ana tsananta masa fa innahu a fa innahu man yushaddu yushaddidu a hadha din ya galiba duk wanda ya tsananta ya tsananta ma wanga addini ya sa tsanani to sai addinin ya rinjaye shi don zai zo ga abin da ya aza maka ne sai ya komo bai yi ne bai yi ne saboda rauni mutum kai ko in ya in ya daɗe kwarai zai rage bai iyawa saboda shekaru na karuwa mutum yana yin rauni abin da ya saba sai ya gaza shi haka kenan ana son mu ɗauki abin da muke iyawa idan mutum ya zo abin da ya iya gwargwadon abin da yake iyawa sai ɗo lokaci mai tsawo bai gaza ba raka'a biyu raka'a hudu shidda yana yiwa har takwas ɗin ga in Allah ya mamu faɗa ka ɗo lokaci mai tsawo kana yi Ta amma ka ce ka kwana sallah har garin Allah ya waye kuma wuni nan ne lokacin da ba na kwana ba to ina za ka sai kwana shi za ka ga ga azumi da ake neman samun daren da latul qadr masallatai ya hana tahajjud wani za a yi tahajjud da shi amma ba a ba da shi dan can wajen masallaci ko na ciki ya kwana an kwana ana sallah domin sa bai ji ya daidai abin da ya karyawa shi ya kamata gare mu mu tsaya inda aka tsaya da mu kan mu wuce kuma na muka kawo ƙarshen bayanin kurakuran a masallata dangane da abin da ya shayi ƙiyamun lail sallar da ake yi cikin dare don neman samun sakamako a wurin Allah ta'ala ba lokaci ba ok na kira ko na to shi kenan mu bari sai mu kwana nan ko a insha Allah subhanahu wa ta'ala a darasin mu na gaba sai mu tashi wurin bayanin kurakuran masallata dangane da abin da ya shafi sallar tarawihi Allah ya muna mawafaka, Allah ya muna dace Allah ya sa ayyuka musu zama don mai ɗaya kuma wannan gabar da muka kawo akan ta qiyamul layl Allah ya muna arziki ya muna mawafaka na shiga cikin masu yinta. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك